sun abu hurere ce inna awwala ma yuhasabu bihi al'abdu min amalihi yawmal qiyamati min amalihi salatu farkon abin da za a fara hisabi akai bangaren ayyuka annabi ya ce sallah as-salatu imaduddin sallah kar kai wasa da sallah In awwala ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi yawm al-qiyama annabi yace salatu wa sallarsa fa in salahat idan tayi kyau sallah ta zo da kyau faqad aflaha wa anja annabi yace bawa ya rabauta bawa ya tsira wa in fasadat idan ta ɓaci sallah ba ta zo ba faqad khaba wa kasir annabi ya ce to bawa ya taɓe bawa ya yi asara in ka ci sallah annabi ya ce ka ci amin wa inin ta ƙasa min faridatihi shay'un idan kuma aka samu ta waya cikin farillarsa sallolin farillan ya yi sallah ya yi sallah ta zo ta zo to amma sallar kuma wai wai wai wata tunane tunane sun shiga cikin sallah, ba ta zo da kyau ba ƙalar rab tabaraka wa ta'ala Allah sai ci unzuru halli abdi min tatawwu Allah sai ce mala'iku ku bincika yana da nafilfili kada ka dinga wasa da wa'annan nafilfili ka dage halli abdi min tatawwu fa yukammala biha sai a cika mishi wannan man ta ƙasa min alfarida abinda ya tauyu na farillansa sun mai kunu sa'iru amalihi ala zalika duk sauran ayyuka ma haka da su bi in an zo kan azumi shi ma a duba wani azumin ya zo da matsala an yi ashar an yi kaza an yi kaza a ce akwai na nafila yana litinin da alhamis yana azumin muka na filfili eh Allah sai ce a ɗebo a cikita na farillan kuma Allah zai karɓa idan an zo zakka haka ya yi zakkan akwai matsaloli sai a ce to yana da sadakoki in yana da sadakokin Allah sai ce a zo da sadakar a ciki ce mishi zakkansa idan ya yi aikin haji aikin hajin an samu matsaloli to akwai kuma aikin hajin da ya yi na nafilfili e a ɗauko a zo a ciki ce mishi karka yadda da wasa da sallah sallah sallah kaji abin da annabi ya ce in har ka ci sallah insha Allahu duk abin da za a ma hisabi na aiki da zai biyo bayan sallah annabi ya ce za ka ci idan har ka faɗi a sallah in ka faɗi a sallah ka faɗi a komai in ka faɗi a sallah ka faɗi a komai in ka faɗi a sallah ba aikin da zai zo ya yi kwabar. kowa ya tashi ya koyi sallah sallah a sunnance ya koyi sallah yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da sallah ka koyi sallah da kyau ka dage da na filfili yana daga cikin ƙashin bayan sallah yanzu sallanka ka samu ta haɓaka ta kama ƙasa shine sallah a jami'i karka yadda kana sallah a gida karka yadda kana sallah a ofis karka yadda kana sallah a shago sallah sallah sallah ka dinga zuwa jami'i sallar da ake yin ta a jami'i ita ce sallar da za ta baka kariya in ka ci sallah ka ci komai ka dage sallolinka ka dinga yin su a jam'i kar ka yadda da sallan cikin gida Allah ce yi sallah ka fito ka yi ka fito yi sallah ka fito yi sallah akwai wani asari al-Imam al-Bukhari ya fidda shi na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man sarraha an yalƙa Allah gadan musliman duwadda wadda zai faranta mishi rai gobe alƙiyama ya gamu da Allah yana musulmi cikakken musulmi ba hafkas ba duk wadda yake so ya gamu da musulmi ya gamu da Allah yana musulmi ba haka kullum muke faɗa ba Allah ya sa mu cika da imani ba abinda addu'ar take nufi Allah ya sa mu mutu akan imani ba yace man sarraha an yalqa Allah gadan musliman duk wanda yake so ya gamu da Allah gobe alkiyama kuma yana musulmi falyuhafiz ala haula'i salawat haisu yunada bihinna to ya kiyaye sallolinsa a inda ake kiransu ma'ana ya kiyaye su a masallaci in kana so ku gamu da Allah ya ce kuma kana musulmi kuma ka ji daɗin haɗuwar haɗuwar ta maka daɗi ka haɗu da Allah kana sallah a masallaci abdullahi ɗan masu yake cewa laƙadar aituna wa ma takallafu a salati illa munafiqun ƙadar ulima nifakuhu abdullahi ɗan masu ce ka gan mu musa habbai wa ma takallafu ani salati babu wadda baya zuwa jam'i a ce wai baya zuwa ayi jam'i da shi illa munafikun qad ulima nifaquhu sai munafikin da kowa ma ya san munafiki munafikin da kowa ma ya san munafiki ne yace amma ba za ka taba ganin wani a cikin mu an kira sallah yana sallah a gida ba in kuma ka ga wani baya fitowa to munafiki ne kuma munafircin san kowa ya san munafiki والمريض وإن كان وإن كان المريض ليمر بين الرجلين حتى يأتي الصلاة yace kuma ko mutum ba shi da lafiya a cikinmu zaka ga an ɗauko shi a tsakanin mutane biyu a kawo shi masallaci ya ajiye shi a sahu mutum yakan yi jinya jinyan da za a shiga gida aje a gaishe shi amma in lokacin sallah ya ce haka 'ya'yansa ko ƙannansa ko makwabtansa ko abokansa da su kinkimo shi su kawo shi sahu su ajiye shi ya ce mu haka mu karai makaho ne fa zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi ya ce mishi masallaci na yana da gidana yana da nisa daga masallaci hanyar akwai kwazazzabo akwai duwatsu ba ni da dan jagora zan iya sallah a gidan annabi ya ce ka tawo masallaci makaho gidansa da nisa hanyar akwai kwarurruka kuma babu ɗan jagora ba a bashi excuse ya sallah a gida ba haba mana kuma ka saurari kiran sallah a fassara maka me ake faɗa a kiran sallah kiran da ake yi zuwa mutane su zo sallah wallahi ko mahaifinka ne ya yi wannan kiran baka amsa ba na rantse da Allah sai ka shiga fitina a ce hayya ala sala ka zo ka yi sallah kana ji hayya ala ka zo ka yi sallah hayya ala fala in kana ganin ma sallar za ka yi za ka yi mauni ne Allah ya ce a gaya maka ka zo gun babban rabo hayya ala fala ya ce a sake maimaita maka ka zo ka wajen babbar rabo kana ci gaba da hidimanka ya wuce a zo a tada ikama hayya ala sala hayya ala fala a sake ce maka fa sallah a sake ce maka rabauta kai karshe a ce maka kad qamati salatu kad qamati sala sallan fa an tsaye da ita ta tsaya kana ji kuma wanda yace a kira kan nan ka dauka ka dauka haduwan ku zai maka dadi a rike sallah annabi ya ce farkon abin da za a fara hisabi wa mutane a kai sallah in ka ci sallah to mu kiyaye sallolinmu a cikin jami'i kuma ka koyi sallah Allah ya samu ji mu bi shine karatu a karanta mu tashi mu je mu ci gaba da rayuwar mu yadda muke so a wannan ba mu ci ribar karatu mu yi karatu mu yi aiki da karatu shine riba